يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد يوم الخميس takwas ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1444 wanda ya daidai da talatin ga watan uku shekara ta 2023 da uku muna cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma majalisi na takwas a wannan shekara inda muke karatu a cikin suratul ahqaf darasin da ya gabata muna karatu dangane da gabar ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا آية تقوم شابير ودى زامن كرن تونا آية لكما ودى تكي بيد إتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ۖ ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون نعم bayan a baya ayoyin da suka gabata Allah ya yi magana a kan mushrikai da irin abubuwan da suke kawowa na suka da kafircewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai aka tsallako wani ɓangare daga cikin ɓangarorin da suka shafi wannan surar wanda ya gabata a baya mun cewa waɗansu daga cikin malamai sun ce an kawo wannan kissar ne kamar yadda aka saba a Ƙur'ani idan an yi magana akan haƙƙin Allah sai a yi magana akan haƙƙin iyaye waɗansu kuma suka ce a'a an tsallako ne zuwa wani abu na daban da mushrikai suke yi ma manzon Allah inkari Shi ne tashin alkiyama amma an kawo shi da usulubi na tattaunawa tsakanin ɗa mai imani da kuma iyaye da kuma ɗa da iyayen shi da haka sai aka kawo a wannan usulubin domin dai a tabbatar da wannan matsalar ta cewa akwai tashi bayan an mutu ko kuma ya zama kamar yadda waɗansu malamai suka ce an kawo wannan kistar ne saboda a nuna duk da cewa Allah shi ne ya halitta halittu ya yi ko ya samar da duk wani abu da ake bukata amma an samu waɗanda suka kafarce mishi to wannan ba abin mamaki ba ne idan muka kalli yadda iyaye suke hidima ga 'ya'ya amma kuma daga baya a samu waɗansu daga cikin 'ya'yan da butulce musu da ƙin yin biyayya gare su da haka wannan sai ya zama shine dalilin da munasabar da ta sa aka kawo wannan wannan gabar aka hada ta da gabobin da suka gabata a baya Allah ya ce wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan mun yi ma dan adam wasiya dangane da iyayen shi ya kyautata musu kyautatawa hamalatu ummuhu kurhan mahaifiyar shi ta ɗauki cikin shi a cikin tsanani da wahala da rashin jin daɗi wa wada'athu kurhan ta haife shi a cikin tsanani da wahala da rashin jin daɗi wa hamluhu wa fisaluhu 30 da ɗaukan cikin shi zuwa yaye shi wata talatin ne, hatta idza balaga a shuddahu, har sai lokacin da shi wannan ɗan da aka ɗauke shi, aka ɗauki cikin shi aka shayar da shi a wata talatin, ya kai matuƙar cikar ƙarfin shi daga balaga zuwa shekara arba'in wa balaga arba'ina sana ya kai cikar shekara arba'in ɗin wadda shi ne lokacin cikar ƙarfi na halittar ɗan adam ƙala sai ya ce rabbi auzi'ni ya ubangiji ka cimta min ka shiryar da ni ka datar da ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. anan an ashkura wannan masdarul mu'awwal ne min anwal fi'il ma'ana rabbi awzi'ni shukra ni'mataka allati an'amta alayya ya Allah ka kimsa mun godiya ta ni'imar da kai min wa ala walidayya da kuma gode maka akan ni'imar da kai ma iyayena wa an a'mala salihan kuma Allah ka datar da ni ka kimsa min aikata ayyuka na ƙwarai tarbahu aikin da ka yarda da shi wa aslih li fi zurriyati kuma ya Allah ka shiryar da ni ko ka shiryar min da zurriyata shine wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilayka ya Allah na tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimin kuma ni na musulunta na ni kauya sai abin da kace zan bi dokokinka abin da kace in yi in aikata abin da ka ce in bari kuma in bari wannan shine abin da wannan bawan Allah yake faɗa a lokacin da ya kai cikar ƙarfin shi ya zamanto mutum cikakke sosai sai Allah maɗaukacin sarki ya ce ula'ika irin waɗancan mutanen waɗanne mutane ne waɗannan waɗanda suke kyautata ma iyayensu sannan kuma suke tuba zuwa ga Allah sannan suke miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala miƙawa sannan suke godiya da ni'imomin Allah da ya yi musu da ya yi ma iyayensu duka waɗannan sifofin da aka faɗa a wannan ayar to su ne ake nufi da ula'ika irin waɗancan mutanen wayanda suka sifanci da wannan sifofin da Allah ya ambata a cikin wannan ayar Allah ce na taƙabbalu anhum ahsana ma amilu waɗannan za mu karɓi mafi kyan ayyukan da suka aikata. Mana waɗannan ayyukan da suka aikata, ayyuka ne kyawawa daga cikin mafiya kyan ayyukan bayi. Kyautata ma iyaye kyakkyawan aiki ne daga cikin ahsana ma amilu. Haka godiya akan ni'imomin Allah yana cikin ahsana ma amilu. Haka tuba zuwa ga Allah inni tubtu ilaika sannan da mai da al'amari zuwa ga Allah da musulunta da miƙa wuya zuwa ga Allah duka suna cikin ahsana ma amilu Allah ya ce to irin waɗannan mutanen su ne wanda muke karɓan waɗannan kyawawan ayyukan nasu wa na tajawazu an sayyi'atihim sannan mu kau da kai mu yi afuwa dangane da laifuffukan da suke aikatawa kinan waɗannan ayyukan suna daga cikin ayyukan da suke haifar da gafarar zinubai da Allah zai yi mabawa idan mutum ya lizimci waɗannan ayyukan zai shiga cikin ula'ikan ladina na taƙabbalu anhum ahsana ma'amilu wa na tajawazu an sayyi'atihim ga na taƙabbalu anhum ahsana ma'amilu an karɓi ayyukan da suka aikata kenan waɗannan ayyukan suna cikin an salihan Tarbahu, suna cikin ayyukan da Allah ya yarda da su da haka idan mutum yayi to Allah zai karɓi aikin saboda Allah ya yarda da shi sannan Allah zai kau da kai dangane da laifuffukan da mutum yake aikatawa da zunuban da yake aikatawa matuƙar dai ana samun waɗannan kyawawan ayyukan a cikin ayyukan da yake aikatawa sannan abu na gaba Allah ya fi ashabil janna waɗannan da masu wannan sifar sun shiga cikin tawagar 'yan aljanna suna daga cikin 'yan aljanna ta haka ranar alkiyama ita ce aljanna saboda Allah ya karɓi aikin nan da suka aikata kuma Allah ya yafe musu laifukan da suka aikata ba abin da ya rage kenan sai a ba su kyakkyawan sakamako ranar alkiyama shine aka saka musu da aljanna shine fi ashabil janna sai Allah ya ce wa'da sidqi wannan shine alƙawari na gaskiya da aka kada ka ɗauka abin na wasa ne wanda ya rizimci wannan aikin to Allah ya yi alkawari na gaskiya menene alkawarin na gaskiya da Allah ya yi Shi ne ya ce fi ashabil janna waɗannan suna cikin 'yan aljanna Allah ya yi alkawari alkawari na gaskiya dama Allah maɗaukacin sarki ya riga ya faɗa a cikin Alƙur'ani, da cewa wa'adallah la yukhlifu Allah wa'adahu alkawarin Allah ne kuma Allah baya saba alkawari ta Allah zai taɓa yin alkawari ya saba ta ka wanda yake so ya samu wannan alkawarin na Allah to kawai ya lizimci abin da Allah ya faɗa cewa ana samun cikar wannan alkawarin da shi ta ka ya ce wa'adallah wannan alkawarin Allah ne wa'ada sidiki wannan shi ne alkawari na gaskiya dama ma alkawarin Allah gaskiya ne ko da Allah bai ce wa'ada sidiki ba ko da bai ce alkawarin gaskiya ba ne, to Allah maɗaukacin sarki baya yin alkawarin da ba na gaskiya ba. Allazi kano yu'adun wannan shine alkawarin gaskiya da aka kasance ana musu alkawari da shi. Cewa wanda ya aikata waɗannan ayyukan to zai samu aljanna to wannan alkawarin na gaskiya yana nan tabbatacce Allah ya tabbatar da shi kuma haƙƙan Allah zai cika wannan alkawarin ga duk wanda ya riƙe waɗannan abubuwan da Allah ya faɗi cewa ana samun aljanna da su. Wannan shi ne ɓangare na farko daga cikin mutane a babin abin da ya shafi alaƙa da iyaye. A farko Allah ya buɗe da yin insani da kyautatawa gare su. Shi yasa a cikin Alƙur'ani da yawa Allah yana maimaita wannan. Allah madaukakin sarki yana cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya hukunta ya zartar ya wajabta cewa kada a bauta ma kowa sai shi sannan kuma a kyautata ma iyaye sai Allah ya ce in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima Allah maɗaukacin sarki ya ce idan ɗaya daga cikin iyayenka, aukilahuma ko duka biyun suka kai matakin kibar, matakin tsufa wanda ba za su iya yin komai ba, komai sai an musu, suka kai mataki na manyanta da tsufa. Ahaduhuma aukilahuma, ɗaya daga cikinsu ko dukansu biyun, Allah ya ce falata ƙullahuma uffin. kada ka kuskura ka yi wata kalma wadda za ta nuna gajiyawa gare su shi ne falata kullahu ba uffin domin kalma ce ta attabajjur kalma ce da za mutum zai faɗa ya nuna cewa ya ƙosa ya gajiya kamar mutum ya ce kash akan wani abu da yake yi an yi wannan an yi wannan ya gaji ya nuna cewa wannan abin da aka yi bai yiwu ba Allah ya ce falata kullahu ma uffin sannan na biyu wala tanharuhuma kada ka kuskura ka daka musu tsawa kada kai musu tsawa duk yadda suka kai koda sun koma arzalil umur din sun zama kaman yara ƙanana Allah ya ce falatan wala tanharuhuma kada ka rinka musu tsawa wa qul lahumu qawlan karima idan zaka yi magana da su ka rinka yin magana ta karramawa ta mutuntawa magana ta karamci magana ta girmamawa gare su waqfid lahu ma janaha zulli min rahma sannan ka saukar da fatafakai na kaskanci gare su ka nuna musu rahama da jin kai sannan kuma ka kwantar da fikafikansu kada wani mataki daga cikin matakai da za ka kai a rayuwa ya sa ka nuna kai wani ne a gabansu shine waqfid lahu ma janaha zulli min rahma ka saukar da fatafakan kaskanci a gaban iyayenka ka nuna musu rahama da tausayi da jin kai wa qur hamhuma kuma ka rinka musu addu'a kamar yadda wannan bawan Allah yake addu'a ga iyayen shi menene abin da za ta rinka roƙa musu Allah ce ka rinka cewa wa qur hamhuma kama rabbayani Sabira. Allah kai musu rahama Allah kai musu rahama kama rabbayani Sabira kamar yadda suka haɗu su biyun suka tarbiyyantar da ni suka kula da rayuwata sabiran lokacin ina ɗan ƙarami ban san halin da nake ciki ba. Da duka wannan wasiyar Allah ce subhanahu wa ta'ala dangane da iyaye. Hatta kalmar da za a yi amfani da ita wurin magana, Allah maɗaukacin sarki sai da ya zaɓo kalmomin da ya kamata ‘ya'ya su yi amfani da su domin mu'amala da magana da iyayensu. haka addu'ar da za a rinka yi musu sai da Allah ya zaɓo irin lafazin da yake so a yi amfani da shi wurin yi musu addu'a da roƙa musu gafara. Kamar yadda yake a waccan ayar da ta gabata ta suratul Isra, haka kuma a wannan ayar ta wannan surar da muke ciki, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya duka aka faɗi irin usulubin addu'o'in da ake buƙata a wurin ‘ya'ya dangane da iyayensu, saboda a nuna mahimmancin abin da ya shafi mu'amala tsakanin iyaye da ‘ya'ya. Shi yasa addinin Musulunci a duniya ba a taɓa samun wani addini wanda ya kula da haƙƙin iyaye ba kamar addinin Musulunci. Babu wani tsari a duniya wanda ya kusa kusa ma da za a iya cewa ya kusa da tsarin addinin musulunci wurin mu'amalar iyaye babu wannan tsarin kwata-kwata babu wani addini babu wani tsari babu wata mu'assasa daga cikin mu'assasa wanda take da wani shiri dangane da iyaye wanda ya kusa da abin da za a iya kamanta shi da na addinin musulunci a nan Allah ne da kanshi yake magana yake nuna yadda za a mu'amalance su yake saukar da ayoyi a cikin Alƙur'ani saboda wasiya dangane da abin da ya shafi kyautatawa gare su da wannan ƙololuwar shi shine ƙololuwar ƙimma ta ɗan adamtaka ta insaniya da mutum zai kai wurin mu'amala da iyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zo da hadisai masu yawan gaske dangane da abin da ya shafi mu'amala da iyaye an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi zo kamar yadda a hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum yake cewa an tambayi manzon Allah ayyul amali afdal wani aiki ne yafi kowane aiki falala ya rasulullah wani aiki ne mafificin aiki a musulunci sai manzon Allah ya as-salatu ala waqtiha Yanzu Allah ya ce yin sallah a kan lokacinta. Ya ka ce ya Rasulallah sun ayyun sannan sai wanne daga sallah. Sai manzo Allah ya ce birrul walidai daga nan sai biyayya da ɗa'a ga iyaye. Daga sallah a kan lokaci aikin da ya fi kowane aiki falala da daraja da ɗaukaka a musulunci shine biyayya ga iyaye. sai aka sake tambayar manzon Allah kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa summa ayyun sai wani aikin sai manzan Allah ya ce summa jihadu fi sabilillah sannan jihadi ka duba irin falalar da jihadi yake da ita a Qur'ani da irin yadda Allah yake magana akan mujahidun da su da abin da Allah ya tattalar musu da yadda Allah yake mu'amalantar su idan sun mutu amma manzon Allah ya fifita biyayya ga iyaye akan jihadi fi sabilillahi wanda jihadin shine zarwatu salamin islam shine kololuwar tozan addinin musulunci amma bai kai matsayin birrul ne ba bai kai matsayin biyayya da da'a da kyautatawa ga iyaye ba haka kuma hadisi ya zo hadisin muawiya ibnu jahila as-sulami radiyallahu an wanda shi ma aka san yake cewa na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tambayi manzon Allah na ce ya rasulullah inni aradtu al-jihad fi sabilillah yace ya manzon Allah ina so in fita jihadi ina so ni ma in fita cikin sojoji da za a tura jihadi a wannan karan to ina so in samu kaina a cikin su kuma ina so ya zama na fita jihadin tare da kai don neman yarda Allah don kuma neman in samu aljanna nima ranar al'iyama. Sai manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi ya ce, Wai haƙ, a hayyatun ummuk, manzan Allah ya ce, Kai canka, mahaifiyarka na da rai? Sai Mu'awiyar ya ce, Na'am, ya Allah. ya ce, Eh, ya Allah tana da rai. sai manzon Allah ya ce irji fa birraha ka koma ka je kai mata biyayya ka je kai mata da'a wannan shine abin da yafi wannan jihadin da kake so ka fita yace sai na sake zuwan ma manzon Allah ta ɗaya gefen na koma na sake tambayar manzon Allah manzon Allah ya sake maimaita min abin da ya faɗa ɗazu na sake dawowa ta gaban manzon Allah na sake faɗa mai manzon Allah ya sake faɗa min manzon Allah ya ce wai hak ilzim rijlaha fa tammat aljanna manzon Allah ya ce je ka lizimci kafar mahaifiyarka a can ne aljannar ka take hmm. manzon Allah ya sake tabbatar mai da wannan ya nuna mai falalar wannan aikin akan jihadi fi sabilillah yadda yadda jihadin fi sabilillah yake sannan hadisi ya zo a cikin aljami na imamu tirmidhi ko kuma hadisin da ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira Allah yarda da shi wanda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wurin shi ya tambaye shi ya ce ya Allah, wanda mutum ne ya fi kowa tantanta da kyakkyawar mu'amala ta sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ummak mahaifiyarka ya ce sai ya sake tambayar shi ya ce sun maman cewa manzo Allah ya ce mahaifiyarka sai ya sake tambaya ta uku manzo Allah ya sake maimaita mai ya ce mahaifiyarka sannan sai ya tambaya ta hudu sun maman cewa sai manzo Allah ya ce sun abu sannan sai mahaifinka wannan duka yana nuna mana matsayin waɗannan mutanen a wurin Allah yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwadaitar ya da muhimmanci akan kulawa da haƙƙinsu su da kuma biyayya da ɗa'a gare su shi yasa waɗansu malamai suka ce an maimaita mahaifiya uku a cikin wannan hadisin saboda kamar yadda a can Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra sannan aka ambaci mahaifi menene abubuwa guda uku a wannan ayar abu na farko hamalatu ummuhu ɗaukan cikin wahala da aikin ɗaukan cikin abu na biyu haihuwar cikin wahalar wurin haihuwan wanda wasu da yawa a wannan wurin ne azalinsu yake zuwa su mutu sannan abu na uku shayar da ɗan da rainan shi da kula da shi na tsawon waɗannan shekarun guda biyu. Hmm. Daka ta cancanci wannan fifitawar mataki uku kafin a zo kan matakin mahaifi a mataki na hudu. Hmm. Daka Allah maɗaukacin sarki ya yi wasiya dangane da iyaye lallai lallai a kyautata musu. Hmm. Ta wacce hanya ce ake kyautata ma iyaye? Ana kyautata ma iyaye ta hanyoyi da yawa. Asali Allah ya ce a kyautata kawai. To duk wani abu wanda shi ne sunan shi kyautatawa, to ya shiga ƙarƙashin wannan wasiyar ta Allah subhanahu wa ta'ala. Amma daga cikin muhimman hanyoyin kyautatawa shi ne yi musu addu'a. Yin addu'a ga iyaye yana daga cikin manya-manyan hanyoyi na kyautatawa da kuma biyayya ga iyaye ɗin. Kamar yadda Allah manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa a hadisin Abu Huraira wanda Imamu Ahmad da Ibn Majah suka fitar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah madaukakin sarki zai rinka daga darajar bawa bayan ya mutu a cikin aljanna sai ya rinka tambaya yana cewa ya rabbi anna li haza, ya Allah ta ina nake samun wannan aiki na ya riga ya yanke kuma an bani sakamako na kuma gashi na ga sai ƙara min matsayi ake yi a cikin aljanna manzan Allah ya ce sai a ce mai istighfari wala lak hmm. ka samu wannan ne saboda istighfari da addu'a da ɗanka yake maka bayan mutuwarka da wannan aikin da yake yi ne ake ɗaga darajar ka yanzu da aka babban abin da ɗa zai yi ma iyayen shi musamman bayan mutuwa shine ya dage wurin nema musu gafarar Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ayyuka na alkhairi da kyautatawa da ɗa zai yi mai iyaye bayan mutuwarsu shi ne sadaka gare su bayan sun mutu kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim wata mata ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce ya rasulallah mahaifiyata ta rasu shin in nayi sadaka a maimakonta wannan zai amfane ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na'am yace eh in kika yi sadaka wannan sadakar za ta amfane ta da aka yawaita sadaka ga iyaye musamman bayan mutuwar su yana daga cikin muhimman al'amura da suke daga su kuma yana daga cikin biyayya da ɗa'a da ɗa zai iya yi mai iyayen shi bayan sun mutu. Sannan daga cikin hanyoyi na isani ga iyaye bayan mutuwarsu shine sadar da zumuncinsu sadar da zumuncin iyayen bayan sun mutu ‘yan uwansu da danginsu kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna barral birra an yasila rajulu ahla a abihi yana cikin mafi girman biyayya da ɗa'a da ɗa zai yi ga iyayen shi shine ya sadar da zumuncin waɗanda suke abokan mahaifan shi da ‘yan uwan mahaifin shi bayan mutuwar shi. Wannan yana daga cikin abarral bir, yana cikin mafi girman ɗa'a da biyayya ga iyaye, da sauran ayyuka ire-iren waɗannan wanda suke riskan iyaye bayan sun mutu a cikin ƙabarinsu. Kenan wannan wa wasu insana bi walidaihi ihsanan ba ya taƙaici kaɗai ga iyaye waɗanda suke da rai ba, sai shafi iyaye masu rai da kuma iyaye waɗanda suka mutu, wanda Allah maɗaukacin sarki ya azurta shi da rayuwar iyaye yana da damar da zai yi nau'o'i na kyautatawa daban-daban, wanda kuma Allah maɗaukacin sarki ya karɓi iyayen shi, Allah bai toshe mai hanyoyi na ihsani ga iyayen ma da aiki da wannan ayar. Allah ya buɗe hanyoyi da dama wanda mutum zai iya yin amfani da waɗannan hanyoyin domin ya kai biyayyar shi da kyautatawar shi da isanin shi zuwa ga iyayen shi bayan mutuwarsu. Daka Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da wannan wasiyar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam kuma ya ƙarfafa ta a cikin hadisai ingantattu masu yawa. A cikin wannan ayar da muka karanta mun ji mai addu'a da insani ga iyayen shi yana addu'a yana cewa rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya menene ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi ga wannan yaron wanda yake wannan addu'ar daga cikin ni'imomin da Allah ya yi mai yake godiyar Allah a kai, shi ne ni'imar Allah ya yi mai ilhama ya kimsa mai yadda zai yi addu'a ya roƙi Allah kuma ya yi ma iyayen addu'a wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah haka idan Allah ya kimsa maka wannan to ita ma wata ni'ima ce da take buƙatar godiyar Allah a kanta domin wani yana nan yana zaune sai ya shekara bai yi ma iyayen shi addu'a ba bal ma wani iyayen sun mutu sai ya shekara guda bai yi wani aiki wanda yake tunanin amfanuwar iyayen ba, saboda tsabar uƙuɗi da saba mai iyaye. To idan mutum ya samu kanshi a wannan halin zai iya tunawa da iyayen shi yana musu addu'a a kowane yanayi, to wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin da ya kamata ya gode ma Allah a kai. Da rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai ni'ima ta farko da za ta fara zuwa ita ce ni'imar ilhamar da Allah ya maka ka yi wannan godiyar. Sannan menene ni'imar da Allah ya yi mai iyayen nashi. Daga cikin manyan ni'imomin da Allah ya yi mai iyayen shi ne ni'imar samar musu ɗa da zai rinka tunawa da su yana roƙa musu Allah yana musu addu'a. Wannan yana daga cikin ni'imomin da Allah yake yi ma iyaye. da haka da yace auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya to yana daga cikin ni'imomin iyayen da Allah ya musu shine Allah ya samar musu wanda zai rinka musu addu'a bayan babu su wanda zai rinka tura musu ayyuka na alkhairi a cikin account ɗinsu na aikin alkhairi na lada bayan suna rayuwa a cikin kabarurrukansu sannan yana daga cikin abubuwan da waɗannan ayoyin suka yi ishara a kai, Allah ya kwaɗaitar da yin biyayya da kyautatawa ga iyaye a lokacin da mutum ya kai cikar ƙarfin shi, haka lokacin da mutum ya kai shekara arba'in. Me ya sa saboda wannan lokaci ne wanda galibi mutane suke shagaltuwa da al'amura na rayuwa. nauyi ya ma mutane yawa shi ma a lokacin iyalai sun yi mai yawa abubuwa sun yi yawa idan mace sai al'amuran ita ma iyalanta da gidan mijinta sun yi mata yawa da haka duk da haka sai Allah ya ambaci wannan lokacin hatta idza balaga shuddahu wa balaga arba'ina sana saboda kada mutum ya fake da wannan nauyin da al'amuran da yawan shagulgula ya ce saboda wannan zai manta da waccan wa wasainal insana bi walidaihi ihsanan ta daga aka ayyana wannan lokacin aka faɗe shi shine ƙololuwar lokacin da mutum yake shiga cikin shagulgula na rayuwa da abubuwa na rayuwa a wannan lokacin suke yawaita akan mutum to ko a wannan lokacin ma ana nan ba a ɗauke mai wannan nauyin da Allah ya ɗora mai ba shi yasa muka ga har sai da ya kai wannan lokacin Allah ya faɗa mana ga irin abin da yake yi ma har addu'a yake tashi yana dagewa yana yi da akan iyayen shi saboda ya kai wannan matuƙar lokacin na na rayuwa shagaltuwa da neman abinci da kula da ‘ya'ya da kula da iyali da sa ya manta da haƙƙin iyayen shi akan shi ba ya kula da abin da ya shafi roƙa musu Allah da yin addu'a da kyautatawa a gari su. Sannan abu na gaba daga cikin abin da waɗannan ayoyin suke nuni a kai, akwai faɗakarwa a kan cewa al'amuran rayuwa da roƙar makai buƙata a wurin ɗana ƙwarai ba ta mantar da shi al'amarin iyayen shi. A duk lokacin da ya tashi zai yi addu'a zai roƙi Allah waɗansu buƙatu zai roƙi Allah wani abu da yake so na rayuwa duniya ko lahira to idan dai ɗa ne wanda yake mai biyayya mai ɗa'a baya mantawa da sanya iyayen shi a cikin irin waɗannan addu'o'in nashi na musamman da yake yi haka lokacin da wata buƙata ta taso ma mutum wata matsala ta baibaye shi ya tashi zai yi addu'a cikin dare zai gana da Allah to ko ya yi baya mantawa da al'amarin iyayen shi zai ɗauko abin da ya shafi iyayen shi da buƙatunsu da rayuwarsu su ma ya saka su a cikin addu'a domin ga wannan bawan Allah da Allah yake ba mu misalin shi bai manta da iyayen shi ba a lokacin da yake ganawa da Allah a cikin dare yana godiya akan ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan daga cikin abin da ayoyin suke ishara a kai, suna ishara a kai cewa wannan bawan Allah bai manta da iyayen shi ba a lokacin da yake a gaibu a ɓoye ba kowa sai shi lokacin addu'a. To ina kuma ga lokacin da yake tare da su da iyayen yana a gabansu. Idan a cikin dare ya tashi zai yi addu'a, daga shi sai Allah bai manta da iyayen shi ba. to ina kuma ga in ya zo ya ga iyayen yana ganin su ido da ido ya zai iya manta da su da haka wannan akwai ishara akan cewa akwai tsananin bai da kulawa da kulawa da haƙƙin iyaye a bisa wannan wanda Allah yake ba mu misalin shi din da haka yana kulawa da su a ɓoye a lokacin da dare ya raba a lokacin da yake ganawa da Allah to ina kuma a lokacin da zai je ya haɗu da su yana kallon su suna kallon shi ido da ido to wanne wane irin kyautatawa ne ba zai yi musu ba sannan a cikin waɗannan ayoyin akwai ishara akan cewa duk ɗan da yake irin waɗannan addu'o'in to Allah zai karɓi addu'a shi ta yaya wannan isharar take a wannan ayoyin saboda Allah ne ya nakana Allah ne ya lakka nama ɗan irin addu'ar da zai yi. Mm. Ba shi ne ya ƙirƙira addu'ar zai yi ba, yanzu Allah ne ya faɗa mana ga abin da za a faɗa a yi addu'an a roƙi Allah. Wani ne zai baka wani abu, zai baka aiki ko zai baka wani abu, mm. ya ce ga shi bari rubuta ma wannan leta ka je ka kwafo a yi ma taifin ka rubuto ka kawo min. Me yake nufi kenan? yana nufin zai baka wannan abin saboda ya riga ya baka abin da ake so a kawo in shi ya rubuta ma ka kawo za a zo a duba takarda a ce wannan takardar ba ta yi ba waye zai duba ya ce ba ta yi ba wanda zai bayar din ne shi ne ya nuna ya ce ga yanda za a rubuta a kawo mm. to walillahi masalul a'ala yanzu Allah ne ya faɗa mana ga yanda za a yi addu'a mm. tunda ya faɗa mana ga yanda za a yi addu'ar me yake nufi yana nufin in an yi zai karɓe ta ba wata irin taka ce kawai kai ba baka sani ba irin ta ce Allah yake so ko ba irin ta ce Allah yake so ba a'a wadda Allah yake son ne sai ya faɗa maka ya ce ga yadda yake so a yi sai ka zo ka yi rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya in kai kuma abin da ya rage kuma shi ya karɓa Daka wannan duka yana daga cikin fa'idojin da waɗannan ayoyi suke ɗauke da su. Bayan an gama da ɓangare na farko shine bawa wanda yake biyayya da ɗa'a ga iyaye wanda ya karɓi wasiyar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi aiki da ita, sai aka tsallaka ɓangare na biyu shine ɓangaren wanda bai karɓi wannan wasiyar ta Allah subhanahu wa ta'ala don dangane da iyaye ba. والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستبيثان الله ويلك آمن وهما يستبيتان الله ويلة عامل إن وعد الله حق فيقول ما هذا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين الله ملوكة سركية والذي قال لوالديه أف لكما haka wanda yake ce ma ko wanda ya ce ma mahaifanshi uwa da uba ko ɗaya daga cikinsu ya ce musu uffin lakuma ya ce kai canku ko uffin lakuma ya yi amfani da kalmar da take nuna gajiyawa da ƙosawa da mu'amala da iyayen ya faɗa musu kalma ba ta girmamawa ba saɓanin can da Allah ya ce wa ƙullahuma ƙaunar karima ya faɗa musu kalma wadda ba ƙaunar kariman ba ya ce uffin lakuma bayan Allah yana cewa fala taqul lahumu uffin wala huma, da haka shi yazo yana faɗa musu wannan kalmar yana cewa uffin lakuma ma'ana kanto kai canku yana faɗa musu kalmar da take nuna ya ƙosa ya gajiya da al'amarinsu. Yana ce musu a ta'idani ni an ukhraja yanzu kuna yi min alkawari cewa za a tayar da ni bayan na mutu, shine a ta’ida ne an ukuraja, mana an ukuraja min min kuna min alƙawari cewa wai za a fito da ni daga cikin ƙabari na bayan mutuwa akwai wani abuwan shi tashin alƙiyama wannan alƙawarin kuke min A ta’ida ne an ukuraja wa qad khalat ƙorono min ƙabari, alhanan ƙarnoni sun riga sun wuce tun kafin ni a haife ni ina iyayenmu ina kakanninmu ina kakannin kakanninmu da suka wuce duk ba wanda ya dawo ba wanda aka fito da shi daga kabari sai ni kuke ce min za a tayar da ni kuma daga baya bayan na mutu shine a ta'ida ne ni an ukhraja wa qad khalat al min qabli shine hujjar shi hujjar shi tunda ba a taɓa ganin wani kaka daga cikin kakanni ya dawo ba ba taɓa ganin wani daga cikin iyayen da suka wuce suka mutu sun dawo ba to yaya za a shi a zo a rinka ce mai kuma za a tashi daga baya za a iya fito da mutum daga cikin kabarin shi shine a ta'ida ne ne an ukraja wa qad khalat al min qabli Allah ya wa huma yastaghithanillah su kuma iyayen har ila yau duk da wannan maganganun da yake faɗa musu na rashin kyautawa yana ce musu uffin kuma. yana musu inkari akan imanin da suka yi da ranar tashin alkiyama Allah ya ce har yanzu ba su haƙura ba yastaghithanillah suna neman agajin Allah akan Allah ya shiryar musu da wannan yaron Allah ya dawo musu da shi hanya madaidaiciya Allah ya ɗora shi akan irin abin da suka yi imani da shi suna neman agajin Allah shine ma'anar wahuma yastaghithanillah su uwar da uban suna nan suna neman agaji a wurin Allah akan Allah ya kubuto musu da wannan yaran ya dawo musu da shi hanya ta daidai suna ce ma yaron suna magana da shi suna ce mai wailak suna cewa kai canka domin wailak asalin shi wailun laka sai aka yi hasbu saboda kasratul isti'mal aka mai da shi wailaka ana cewa kai canka suna ce ma wannan ɗan kai canka amin ka yi imani imani da Allah ka yadda akwai tashin alƙiyama ka yadda da abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi shine wa huma yastaghithanillah kuma suna ce ma ɗan nasu wailaka amin kai canka kai imani da Allah inna wa'dallahi haqq lallai alƙawarin Allah fa gaskiya ne Allah ya yi alkawari zai tayar da mutane bayan sun mutu. To alkawarin Allah gaskiya ne, kamar can da ya ce wa'adar sidiƙin lazi kanunu adun. To wannan alkawarin da ya zai tayar da mutane fa alkawari ne na gaskiya. Wannan shi ne wa'azin da iyayen suke yi ma ɗansu. Sun haɗa abubuwa guda biyu. Abu na farko suna roƙon Allah subhanahu ta'ala suna addu'a ba gani. yastabitan Allah ya faɗa suna neman agaji mai neman agaji shine wanda yake cikin wata babban matsala ta riga ta auku yana neman ya zai a yaya matsala to suna neman agaji a wurin Allah sannan kuma ba su kasa a ba suna ci gaba da yi mai wa'azi wai amin kai imani suna tsamatar mai suna amfani da kalma ta tsawatarwa wailat kuma suna yi mai wa'azi suna jawo shi da cewa amin ka yi imani kuma suna faɗa mai alkawarin Allah fa gaskiya ne Allah baya saba alkawari ne wa huma laha wai laka amin inna lahi haq. sai ga amsar da shi yake mayar musu bayan sun faɗa mai wa'yannan maganganun fayakulu sai ya rinka ce musu ma wannan ba wani abu ba kuke faɗa illa asatirul awwalin fati labarai ne kawai na ƙarya na mutan da da suka gabata al-asatir jam'i ne na ustura ustura kuma shine qissa a bada wani labari amma galibi in suka ce ustura suna nufin labarin ƙarya kamar yadda a hausance za a ce labarin kanzon kurege ana nufin labarin ƙarya shine ma'anar asatir a wurin larabawa fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin sai ya rinka cewa wannan ba komai bane face kawai labarin kanzan kureje ne da za a ce mutum za a tayar da shi bayan ya musu kuma ya yi imani da wannan Anan, a cikin wannan ayar zamu fahimci irin kuskure da kafiri yake da shi a wurin kafa hujja kuskuren kafiri a wurin kafa hujja ko kuma ruɗewar shi a wurin kawo dalili Anan yana so ya kora tashi da za a yi ranar alkiyama amma da me ya kafa hujja sai ya kafa hujja da cewa wa qad khalatil qurunu min qabli ai wasu sun wuce tuntuna ake mutuwa kuma ba a ga wani ya dawo ba amma da aka ce za a yi tashin alkiyama an ce mutane a wannan rayuwar ta duniya ne za a dawo da su ba ce a wannan rayuwar ta duniya za a dawo da su ba an ce sai bayan wannan rayuwar ta ƙare ne sannan za a tayar da mutane to ta yaya kuma za ka zo kana kafa hujja da cewa ai baka ga wani ya dawo ba don haka ba za a yi tashin alkiyama ba wannan mugalaba ne a wurin kafa hujja ko kuma rashin fahimta na na shari'a domin ba inda alkur'ani ya zo ya ce zai tayar da zai dawo da wani anan duk da an ba da misalai da yawa na wanda suka mutu kuma aka tayar da su amma wancan tashin da ake magana na yawmul qiyama wannan ba an ce za a yi shi bane anan da aka dan kaga ana mutuwa ba a dawowa ba hujja bane da zaka iya kafa dalili da shi da cewa to ba za a dawo din ba domin an faɗi yaushe ne za a tashi an faɗi yaushe ne lokacin da rayuwar za ta sake dawowa ba a wannan rayuwar ba ce ta duniya da muke zama a cikinta. Da aka kafiri bai da ƙwaƙwalwa ta kafa hujja ko kuma ba shi da fahimta ta haƙiƙa ta nassi ko kuma yana da taurin kai da girman kai ta yanda zai rinka juya magana domin ya samu wani abu da zai iya riƙewa a matsayin dalili ko da ba dalili ba ne ala haƙiƙa idan an bi shi ba zai zama dalili ba. Da anan a nan Allah ya ba mu wannan labarin na waɗannan bayan Allah da suke tattaunawa da ɗansu kafiri wanda ya bukilce ma Allah da yadda suke ƙoƙarin jawo hankalin shi da yadda suke ƙoƙarin ɗora shi akan hanya ta imani da tauhidi ga Allah subhanahu wa ta'ala. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين Allah madaukakin sarki ya ce ula'ika irin waɗancan wayanda suke saba ma iyaye ba sa biyayya ga iyayensu sannan kuma suke ƙaryata tashin alƙiyama ba su yadda za a tashi ranar alƙiyama ba su ne allazina haqqa alaihimul qawl su ne wanda kalmar Allah ta tabbata a kansu afaman haqqa alaihi kalimatul azab kenan hmm. yanzu wanda kalmar azaba ta tabbata akan shi to su ne irin wannan alladina haqqa alaihimul qawl wanda kalmar Allah ta azaba ta riga ta tabbata a kansu fi umami qad khalat min qablihim daga cikin al'ummomin da suka riga suka gabata tun kafin su mana wancan aka ce fi ashabil janna yana cikin tawagar 'yan aljanna wannan kuma shi ma yana cikin umamun qad min qablihim yana cikin al'ummar da suka gabata kafin su waɗanda suka ƙaryata Allah suka ƙaryata tashi ranar alkiyama to za a haɗa shi da waɗannan al'ummomin da suka gabata min alzinni wal ins daga cikin aljanu da mutane akwai al'ummomi a cikin aljanu wanda sun ƙaryata tashin alkiyama sun yin biyayya ga iyaye akwai kuma al'ummomi a cikin mutane wanda sun ƙaryata tashin alƙiyama kuma sun ƙi yin biyayya ga iyaye to Allah zai haɗa shi da irin waɗannan al'ummomin gaba ɗaya su ci gaba da tafiya tare da su shine fi umamin qad khalat min qablihim min al-jinn wal ins ya Allah ce innahum kanu khasirin lalle su waɗanda suka sifanci da wannan sifar tabbas sun kasance asararru sun yi asara a duniya sun yi asara a lahira sun yi asara a duniya ta hanyar saba ma iyaye da butulce musu sun yi kuma asara a lahira ta hanyar ƙaryata tashin alkiyama da ƙin yadda da cewa akwai hisabi bayan an mutu. Da Allah ce lallai su sun kasance tabbas wayannan mutanen sun zama al'asararru. Wannan shi ne haƙiƙanin asara, ka yi asarar duniya sannan kuma ka yi asarar lahira da aka kayi biyu babu kenan duk wanda za ka kyautata ma amma kuma kana cikin fishin iyaye to wannan asara ce kai a duniya haka kuma duk wanda za ka kyautata ma kana cikin fishin Allah to wannan asara ce a duniya da lahira gabaci daya na'am wa likullin darajatun mimma 'amilu وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل درجات مما عملوا Allah ya ce dukkaninsu gaba ɗaya waɗannan ɓangarorin guda biyu, da ɓangaren waɗanda suke ɗa'a da kyautatawa ga iyaye suka yi imani da Allah, da kuma ɓangaren waɗanda suke saɓa ma iyaye suke butulce musu kuma suke kafirce ma Allah. Duka ɓangarorin gaba ɗaya kowanne daga cikinsu darajatun mimma amilu suna da matakai na ayyukan da suka aikata kowa gwargwadon aikin shi gwargwadon matakin da Allah zai ɗora shi masu ɗa'a da iyaye da kuma imani da Allah ba a mataki ɗaya suke ba wani ya fi wani wani ya fi wani haka kuma masu saba ma iyaye da kuma in yin imani da Allah ba mataki ɗaya suke ba wani ya fi na wani muni na wani ya fi wani muni to dukkan su gaba ɗaya suna da darajatun mimma amiru suna da matakai na matsayi na gwargwadon aikin da suke aikatawa sai Allah ya ce wali waffiyahum ujurahum a'malahum kuma da sannu Allah maɗaukacin sarki wallahi zai cika musu ayyukan da suka kasance suna aikatawa. Kowa za a ba shi cikakken aikin da ya yi, idan alkhairi ne yayi zai ga alkhairi idan sharri ne yayi zai ga sharri kuma kowanne ba wanda za a tauye ma wani abu ba wanda za a rage mai balma akwai waɗanda za a mu'amalance su da falala su ne wanda za su yi alkhairin kuma Allah ya ninka musu ninkin baninkin a duniya da lahira daga kowanne za a bashi sakamakon abin da ya aikata wahum la yuzlamun Allah ya ce kuma tabbas ba za a zalunce su da komai ba ba wanda za a zalunta ba za ka yi ɗa'a da biyayya ka kyautata ba a baka sakamakon wanda ya saba ya ƙi yin biyayya ya kangare haka za a baka sakamakon da ya dace da kai kuma za a nuna maka aikin da ka aikata kamar yadda Allah yake cewa yau mace jidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbara, wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida Allah ce ranar da kowace rai za ta zo ta samu abin da ta aikata na alkhairi muhbaran gashi nan an halarko da shi a ajiye za ta ga aikinta a fili an tara aikin wani kan wani haka kuma za ta ga mummunan aikin da ta aikata na saƙo shi ma muhbaran an halarto da shi an tara shi a fili tana gani tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida tana fatan ina ma a ce tana burin ina ma a ce akwai tazara mai tsawo tsakaninsu da wannan mummunan aikin da suka aikata ina ma a ce ba su aikata shi ba sai Allah ya ce wa yuhazzirukum Allah nafsahu Allah yana tsoratar da ku kan shi fa ku ji tsoron Allah ku sani Allah yana muku gargadi yana tsoratar da ku kan shi saboda abin da zai biyo baya idan ba a yi abin da yake so ba da kuma abin da zai biyo baya na alkhairi da sakamako idan an yi abin da yake so. Shi yasa a nan a kashi na farko sai ya faɗa mana sakamakonsu, ula'ikan ladina na taƙabbalu anhum ahsana ma amilu wa na tajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna. A waɗannan kashi na biyu kuma sai ya faɗa mana sakamakonsu ula'ikan ladina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min al-jinni wal ins innahum kanu khasirin. wannan ita ce haƙiƙanin asara da mutum zai yi a rayuwa wadda babu wata asara wadda ta kai wannan daka abin da ya rage shi ne mutum ya auna kan shi da waɗannan ɓangarorin guda biyu ya gane a wani ɓangare yake a ina ne ya kamata ya gyara a ina ne kuma ya kamata ya ƙara dagewa ya sa himma ya ga cewa ya bi umarnin Allah ya bi wasiyar da Allah maɗaukacin sarki ya yi dangane da iyaye Ta haka muna fata Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi canta da muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana ya gafarta mana ya sanya mu a cikin rahamar shi duniya da lahira. Kafin rufewa akwai wani bawan Allah, Malam Nasir Suleiman ya kawo alkur'anai guda biyu. da cewa yana roƙon ‘yan uwa a sanya shi a cikin addu'a da mahaifin shi da Allah maɗaukacin sarki ya mai rasuwa, Allah ya gafarta mishi, Allah ya mai rahama, Allah ya sanya wannan ya zama sanadiyya na haskaka kabarin shi da ya makwancin shi da ɗaga darajar shi a rayuwar da yake ciki a yanzu, shi kuma Allah ya saka mai da alkhairi ya azurta shi da ‘ya'ya waɗanda za su rinka aikata irin waɗannan ayyukan a bayan rayuwar shi. والله أعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين